This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi, shida ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi. Shirin da kalle leƙa da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurarin labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an Filistini sun ce wani farmakin da Isra'ila ta kai wani masallaci a zirin Gaza ya kashe akalla mutane goma sha tara. A wani bangaren kuma Isra'ila Isra'ila tana ci gaba da zafafa har-haranta a arewacin Gaza da kudancin Beirut a ranar Lahadi yayin da take faɗaɗa yakinta da ƙungiyoyi masu ƙawance da Iran a faɗin yankin. har yanzu isra'ilar tana fafatawa da hamas da gaza shekara ɗaya bayan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila sannan ta fara wani ta fara wani sabon yaƙi da hezbollah a beirut wacce take ta musayar wuta da isra'ila tun bayan fara yaƙin gaza isra'ila ta lakshi takwabin kai wa iran farmaki bayan da tehran ta kai mata harin makamai masu linzami masu cin dogon zango a makon da ya gabata. wani mutum ya mutu bayan da dakarun rasha suka kai farmaki ukraine cikin dare da jirage marasa matuka samfurin shahid 87 guda 87 da mabambantan makamai masu linzami a cewar jami'ai a ranar lahadi an kashe wani mutum mai shekaru 49 a yankin kharkiv bayan da wani jirgi mara matuki ya afka motarsa a cewar gwamnan yankin ole sani sani an lalata wani bututun iska sannan an banka wuta a wani ɗakin ajiya a birnin odessa kamar yadda jami'an ukraine suka ruwaito jaridar wall street ta ba da rahoton cewa masu kutse 'yan china sun yi wa kamfanonin wayar salula a amurka kutse sannan sun sun saci bayanai daga na'urorin gwamnatin tarayya inda ake adana bayanan wayar mutane da kotu ta bada izinin a tatsa kamfanin verizon at&t da lumen suna daga cikin kamfanonin sadarwar da aka kutsa na'urorinsu wanda aka gano kwanan nan kamar yadda jaridar ta ruwaito tare da bayyana sunayen wasu da suke da masaniya a game da lamarin ya iya yiwuwa masu kutsen sun kwashe tsawon watanni suna tatsar bayanai daga na'urar da kamfanonin suke aiki wa kotun bayanan da ta ba su izinin na mu'amalar ta waya da na tsawon watanni sannan jaridar ta kara da cewa masu kutsen sun kuma samu damar samun wasu bayanai akan bayanan da mutanen suke aikawa ta intanet ma'aikatar harkokin wajen china ta mai da martani a ranar lahadi inda ta ce ba ta da wata masaniya a kamar yadda aka yi bayani a cikin rahoton sannan kuma ta ce kagaggen labari amurka ta kirkiro don ta shafa wa canan kashin kaza a daidai lokacin da batun tsaro a kafafen yanar gizo ya zama kalubale ga kasashe a faɗin duniya babu abin da wannan mummunan matakin zai haifar ga yunkurin da al'ummar duniya take yi don magance wannan kalubalen don ganin sun samu haɗin kai magance wannan kalubale ta hanyar tattaunawa da haɗaka abin da ma'aikatar ta faɗa kenan cikin wata sanarwa cibiyar ƙasa da ke sa ido akan al'amuran guguwar iska ta gargaɗi mutane a faɗin jihar florida tana mai cewa har yanzu milton wacce take matakin guguwa na farko a yankin mexico tana daɗa yin ƙarfi kana ana kyautata zaton cewa ƙarfinta zai kai matakin guguwar hurricane yayin da kike kaɗawa zuwa yankin gabas a faɗin yankin gulf masu hasashen yanayi sun faɗa da safiyar lahadi cewa milton za ta iya cimma ƙarfin hurricane kafin ta kada yankin gabar tekun florida wacce guguwa ta ɗaiɗaita a tsakiyar mako gwamnan florida ron desantis ya ayyana matakin kota kwana a gundumomi 35 wanda galibi daga cikinsu suke kokarin farfadowa daga barnar da guguwar hurricane helen ta haifar masu hasashe sun ce ron desantis ya ce ruwa mai yawan santimita 30 da aka yi a ranar laraba yana iya haifar da ambaliyar ruwa a wurare a fadin florida ana kyautata zaton cewa za ta daɗa yin ƙarfi a hankali yayin da take kaɗawa zuwa yankin gabas a fadin yankin gulf. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. Yes, mutane na dogo da gidan ba su mun vote ba amma tunda na zama fourth ragawa ce abiola barka amma ni ce zan zama vice president naka sai in negotiator na no problem kalabin shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul na nuni da cewa sama da ƙananan yara mata miliyan 65 ne a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta yayin da da dama daga cikin waɗanda ke zuwa makarantar kuma ba sa yin nisa a karatu bisa dalilai daban-daban. Yau za mu haska fitila kan hatsarin tura ƙananan yara mata talla da ake yi a ƙasashe da dama. Yau kuma muke sallama da Mama Sarah Jibril, macen farko a arewacin Najeriya da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa. A yau ta bayyana abin da ya biyo bayan zaben fidda gwani da aka tsayar da marigayi a biola dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar sdp ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. nuni da cewa kimanin kananan yara mata miliyan 65 ne a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta. A maimakon haka iyayensu ko kuma waɗanda aka ba amanar kula da su da galibi mata ne suna sa su ayyukan neman kuɗi da suka haɗa da talla. Lamarin da ke sa rayuwarsa cikin hatsari da waɗansu lokuta yakan zama sanadiyar ɓacewa ko ma rasa rayukan yaran. Shirin kallabi ya yi bibiya kan wannan batu da kuma abin da waɗansu mata a Najeriya ke cewa akan wannan lamari. A cikin zauren namu na yau baƙin namu sun haɗa ne da Hajiya Hadiza Gomina, Hajiya Kulu Salihu Malambuwa, sai kuma Hajiya Kaka Suleiman. Uh, to Hajiya Hadiza Gomina idan na fara da ke. Muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa a yara talla wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama kama ta rashin tarbiyya ne fyaɗe da ake yi ma 'ya'ya mata sakamakon wannan tallan ki ga yaro ko yarinya ta tashi ba ta da tarbiyya to shin menene babban dalilin da ya sa su mata suke ɗora ma 'ya'yansu talla mata na ɗorawa 'ya'yansu talla saboda neman ma yaran matan abin aiki saboda ta tashi yin aure ba za tura ta haka kawai ba to maza maimako su ma su zauna su yi responsibility ɗinsu duk sun bar ma mata wai mace na cikin gida ba za ki fita ba ba za ki kaza ba dan dole su nemi abin da za su yi su samu ɗan kobo in yarinyar nan ta tashi gobe za ta yi aure za tura ta salala hakan nan na gidan miji ai dole a ɗan bata wani abu a samo mata dan kayan ɗaki dan kayan kicin to miji in uba bai kawo ba ina uwa za ta samu da take cikin gida shi yasa suka gwammace yaran nan su je su yi talle ko kuma su aikin su house girl hakan nan su samu kuɗi to cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga mm. to duk wannan abun kuma in ya zo wa zai koya musu shi yasa yaran ba su da tarbiyya saboda ba su zauna da iyayensu ba an je talla an dawo kin gama saidawa in baki gama ba me ya faru tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kuɗin ta dawo uwan tana gida bata sani ba yarinyan ta kawo to shine mafi muhimmancin abin cikin wannan talla din nan to ba kya ganin sa 'ya'ya mata musamman kananan yara suna talla din nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu a kama kaman ta gefen tarbiyya wurin tarbiyya gaskiya yaran na basu da tarbiyya saboda me lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokaci su koya musu ba gari na wayewa sun tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan nema wurin shaye-shaye za a dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin tsoro iyayen ba su san me yake faruwa ba maza ma iya bin su gida ba wanda ya sani To uh, Hajiya Kulu in muka dawo kanki uh, wasu na zargin cewa ɗorawa 'ya'ya mata talla yana daga cikin abin da yake jawo taɓarɓarewar tarbiyyarsu. Ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta ɓangaren ki? Eh haka ne kuma ba haka ba hmm. abin da yasa na ce haka ne waɗansu yaran daga talani ake samun lalacewar tarbiyyarsu kuma daga matsin iyaye in ta fita abu bai sayi ba uwa ta hura mata wuta ta ce dinda za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shi kenan wanda ya kira ta zai mata juye za ta iya bin shi dan me dan ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla ne yake kawo tabarewar tarbiyyar yara musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari a lalacewar 'ya'yansu mm. da makoci zai maɗan makoci hukunci a zauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane kaza malam wane ya zo ya faɗa sai je mai salama gida mai godiya amma ban da yanzu yanzu idan uban ɗaya miki salaman kin sanar a ba tsakani wani magana mm. to in baki da wando ki sa wando saboda ta ɗauro za a zo a dan bane ina mara ma ɗansa baya kiri kiri yaro zai abun kaya tsawa iyaye ce an tsana ɗansu. Mm. to daga nan ana nana na har su ma zuwa karfin su to shi kenan su ba su tsawatar mishi ba tunda tun farko ba su bashi wannan tsawar ba to kin ji abubuwan da suke ka taɓarɓarewar yara a wannan zamanin da muke ciki yanzu mm. To ke a na ke ganin kina ganin cewa a talla baya daga cikin abin da yake kawo taɓarɓarewar tarbiyya. Yana ciki amma ba shi kaɗai ba. Haka ne. Mm. To wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su ɗora wa 'ya'ya talla. Mm. Eh. Haka ne. Eh. To amma ba kya ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce ya fita ya nema amma kuma sai ga ya zauna a gida kuma a ce 'ya'ya ake ɗora wa talla su da ya kamata a tura masu makaranta su je su samu ilimi haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawan uba hmm. uba ne ya kamata ya ɗauki nauyin gidan shi da iyalinsa to wani uban baya babu dole ne uwa za ta yi wannan ta ɗora ma 'ya'yan domin su zo su ci abin da za su ci na maganar rayuwa amma waɗansu iyayen matan su kuma kwaɗayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya ba su na abinci to kwaɗayin su su tara kuɗi su yi kuɗi to sai sun samu 'ya'yan su talla wani ma uban bai so a ɓoye za a fita a je tallan to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da ya sa waɗansu yaran suke yin talla dole ce take sa suke yin talla ko bayan da su yi. To hajiya kaka idan muka dawo kanki me zaki ki ce game da tallace-tallacen da ake ɗora wa 'ya'ya mata a wannan lokaci da muke ciki. Eh to gaskiya ina ga wannan matsala matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa. Mm. eh E, na farko dai um, ba za a ɗauke ishu na economic uh, problems ba. Hmm. na rashi da talauci da ya addabi al'umma hmm. yadda za ki ga iyaye mata in suka rasa da za su yi musamman ma in suna da marayu a gabansu hmm. to wasu kuma kin ga a bugu da ƙari babu ilimi na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin wayannan abubuwa to sai ki ga sai suna ɗaura yaran su talla e, yaran nan kuma galibi ƙanana ne e, a teens su suke sha uku sha hudu ah, da ƙyar ki sama ma da ta ɗara sha takwas balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da eh, mutuncinta to shi yasa ake samun wayannan matsalolin gaskiya mm. so in kika duba akwai bangarori da yawa gaskiya mm. eh, akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi mm. akwai rashin fahimtar addini mm. eh, to ina ga duk wa'annan su ne suka taru eh, yawa suke causing wannan problem to a matsayinki na uwa wace irin shawara zaki baya domin iyayen da suke dora wa 'ya'yansu talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun dora ma 'ya'yansu talla a gida ba yauwa uh, bar ma maganan in faɗi wani a ba matsayata ta uwa mm. mm. wanda nake wa yara tarbiyya. Farko mu duba mu musulmi ne. yauwa to kuma addinin mu ya ba mu haifi wannan yara amana ne. e kuma muka ce ba ma ta farin fannin musulunci za mu duba ba za mu duba ta ƙasa ce gaba ɗaya ma mm. yara ko ina ka samu ɗa underage amana ne e, kuma kare haƙƙinsu da mutuncinsu a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummarsu hmm. wannan haƙƙi ne ga dukkan mahaifi shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba ka kai auren eh saboda aure comes with responsibility hmm. ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a hmm. nemi wani hanya daban na maganta wannan yauwa na tattalin arziki eh to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan eh, eh ita gwamnati tana da natural role to play amma ni bana kullum a ce gwamnati gwamnati kawai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata ta taka yawwa mm. ita na da rawar da ya kamata ta taka to amma mu ma ɗan iyaye da kuma community eh, eh kowa yana da nasu rol da zai taka eh so ina ga gaskiya ba abu ne da ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi mm. eh babu kula hmm. an ɗaura musu talla duka duka talla in kika duba tren nawa ne akai eh to amma suna fita kuma kin san inda yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to ke ke ma kin san sai abin da ya faru eh to kuma muna samun gaskiya labarai kala kala na irin halin da yaran mu hmm. ke shiga ciki wanda lalle lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane hmm. eh ita ma gwamnati ta yi ta ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma communities e, da malamanmu mm. e, da, da um, traditional institutions ɗinmu mm. duk ya kamata a shiga ciki dumu-dumu a tsayi stopping wannan complete. Mama Sarah Jibril ta yi tarihi a matsayin macen da ta fi jajircewa a Najeriya a yunkurin ganin an ba mata damar jan ragaman mulkin kasar duk da rashin goyon bayan da ta fuskanta daga matan kansu. A yau ta bayyana abin da ya biyo bayan babban taron jam'iyyar SDP inda aka tsaye da marigayi Mashud biyola a matsayin shugaban kasa. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabinmu ta mako. mutane na duk da gida ba su mun vote ba amma tunda na zama fourth ragawa chief abiola barka well done amma ni ce zan zama vice president naka isa in eh, go negotiate na no problem amma wanda suka karbi kudi daga wajen masu takara da kudin show up na je na same shi wajen da shi ya zauna ni ma na zauna akan ci eh, sofa din ako so da muka gama ana ta rigima cewa wa zai zama vice president na shi na shi a ah, ke namiji ni mace kai baba ni mama kai yoruba ni daga kwara ni banufiya kai muslim ni krista abun ya yi balansi ba wani dogon magana na ta zai ana ta yi ana ta yi in baka ba ni vice president ba za ku samu wahala yadda ya haka yi a wace jam'iyya kenan sdp da nrc so bai ji ne ba amma nrc din kuka yi eh, na yi sdp da nrc suna yi nasu mu muna yi namu a sdp so daga ba ba dauke ni vice president ba yasa kuna Allah baya so zalunci zalunci kai namiji mace baba mama kudu uh, muslim christian uh, kudu arewa to me zai hana ka game da ni vice president sai suka yi ya kai ma wa ya zama mishi vice president ma shi ya dauki kingibe kingibe that's right daga north east okay Allah baya son zalunci mu yi ta zuwa ba zai yiwu ba ban yarda ba don na ga musu muna magana sai kun citi na mu mata zuma suka muku vote ya kamata mu mu samu yes duk da christian da muslim suka muku vote na ina representing su ni kai baba ni mama to yanzu ya kika ga najeriya to yadda ita ke tafiya a yanzu rashin gaskiya din da adalci da bin dokokin dokan najeriya constitution namu kuma da bi rantsuwan office of office kowaye zai dauki eh, daga ward state region the legislature da president za a dauki quran da bible so ya kamata a samu wanda zai ce a eh, ku bi ku a rantsuwa ku shi yayi magana na quran eh, as a muslim ni kuma zai kama na as a christian and is baba ni mama ce so abun ya zama balance da kuka ce ba za ku mayar da ni vice president ba za ku samu matsala. su kin daɗe kina wannan gwagwarmayar kenan. yes rene kasa jama'a yara da masu mulki mulki madagar gida mulki a wajen makaranta mulki a wajen aiki kowa da rantsuwa na shi in za a yi aure ba a kira malami da ko fasosu an tambaye su za ka bi dokokin alkuranu za ka bi za ki bi dokokin na bible za ku ce eh kun rantsuwa cewa za ku abin da ya kamata a yi amma mun gani cewa babu koyi in aka kai maganan gidajen siyasa an manta da alkawali da aka yi a gaban jama'a da ubangiji wanda ya halishe su ba a bin dokoki kuma wanda ya kike ganin muka tsinci kanmu a wannan yanayi yes mu ne ya za ka saka rana usually za a yi rantsuwa kamar wajen 10 o'clock 11 ba ba an rana ya riga ya fita jama'a sun zo su ne eh, shaida kai wannan rantsuwa hmm? masu dokoki judges suna tsaye the pastor suna tsaye malamai suna tsaye yara da youth da everybody suna tsaye a yi rantsuwa a gaban ubangiji kuma a kiyi Allah kuma ya yi shi an kuma bai kashe yana ba mu lokaci mu tuba amma tun da mu tuba eh, ba siyasa ne eh, zai kashe mu ba amma ranar gama duniya naka zaka sami a lahira amma mutanen na gani sun fi so su yi duniya nasu da kuɗi da ba su kalli me yake bayan kabari wani kibla za mu ba yara da matasa wanda suna zuwa bayan ba na zuci kishin zuci masu siyasa na makasar sun bari so me shawaran ki a gare su yanzu in akwai tsoro Allah either it is dokoki na Allah a cikin da babu da kura da suka rantsuwa sun san cewa za a sa dole su bi kuma constitution na kasa akwai abin da ake kira oath of allegiance alkawari cewa zan bi dokan a gaban kowa ba mu da tsoro Allah ne ba mu da kunya ne da iyaye da mutane da limam da pastor da bishop duka suna tsaye ana rantsuwa a gaba ubangiji a cikin rana su a soki in ba wai allah shi allah ba ya share duniya tuntune amma tun da shi allah lokaci na shari'a shi bai iso ba yana ba kowa ya yi kokari ya gyara halin shi yin ranar shi ya cika shiga lahirin shi ya ji da halin shi a can amma mutane ya kamata su tuna in allah yana nuna mana akwai hanyoyi anyan wuta anyan aljanna ana koya mana amma son kuɗi da mulki da girma da dukiya da zaman rashin tsarki daga zuciya har da harka mai makwato su gyara gobe da zuciyar yara masu girma sama sau ne an riga an nuna musu cewa sata da mugunta da shi ake so a yi mulki yanzu to yaya kasan zai yi gaba wanda suka yi rantsuwa kuma in eh, ran juma ya yi za a zama ran sunday lahadi za su je church ina tambaya meye na su malamai da sheikhs da pastors da bishop suke yi a kasan nan na tambaya wannan tambaya don suna na saira saratu suna miji na ijibri ba malaika jibril yake bi ba eh suna shi kenan ni uwar duniya kowa da kowa ma'ana na suna saratu kenan suna dauki iko daga suna da ubangiji ya ba baba ya bani kuma na zama confident interview ma da ina miki Allah na yana jina ban zan yi miki karya ko mugu magana ba ya kamata kowane iyaye yana da godiya da kishin zuci wa girman yaran nan abin da za su zama a duniya nasararsu amma za a koya musu tsoro Allah na bin dokoki na Allah a cikin eh, Quran a cikin Bible ana koya musu ana koya musu a school yanzu wani eh, eh, ana so a ci zabe akwai wani wani daban iyaye za su wa yara jarabawa na waye wana da special school ana magana eh, eh, eh, akwai university akwai ana irin wannan sun sanya da suke yi a karbi kuɗi wajen yara ana koya musu sata ne makaranta za koya musu sata da cheating me me cheating da cuta ne to in muka koya yara yara cuta dole wani ya zama 90% ya menene menene do an the system rayuwa namu ya zama rashin gaskiya kariya rashin tsoro Allah rashin tsoro Allah to yaya ba za samu da ba za su tashi cewa a ah, abin da suka sani in ba su rigima ba ba za a ji su ba shi yasa yara suka taso za su yi mace yanzu kuma a tashi cewa ana wasu dokoki kada a rushe bakin jama'a bayan an karbi vote kuma an rantsuwa cewa abin da muka so za mu yi mu kuma mu rantsuwa da sunan ubangiji da alkuran da bible ba yi ba ana ta ci gaba da sata da rashin bin dokoki ya ba za samu tafiyan baya ba hmm? to me shawarar ki yanzu me kike ganin gwamnati za ta iya yi ta gyara abin Allah ya ba su dama su zama manyan a kasar nan su koma in mutum yana yana da niyya ya canza halinsa su za su tuba wa ubangiji ya Allah na tuba ba san wannan kuma ba kuma ya nuna cewa ba zai ci gaba da cuta da sata da abubuwa da yake yi ba yara suna gudu suna zuwa kasan waje ana koro suna neman rayuwarsu tun da an hana su sun yi votin an hana su su samu amfanin kasa wannan gudu zuwa kasar waje din ai bai da kyau ko kin ga yana da kyau ne bai da kyau rene banza ne bai da kyau kuma wasu su koya uh, halin sata kuma uh, halin cuta kuma a wajen ki nawa yanzu na saba'in da tara in allah ya kai mu zan yi uh, birthday na ko 80 allah ya bar mu mu yi 90 mu yi 100 eh akwai wasu suna 120 suna plus mhm. kusa ma har da 150 ko Allah su ba mu da rai da ke da yawan rai na gode ma akwai aiki a gaban mu yes mata ku tashi tsaye fa ana banza da aiki ma duniya to yaya kasa zai samu albarkar Allah kunya muke kawowa sunan ubangiji kunya muka kawowa rantsuwa mu da Alquran da bible so su Pastors da bishops su tasu sai da ake su malamai da sheikhs su tasu sai muna ƙara jinjinawa kallabinmu ta mako mama sera jigo a fafatukar siyasar mata a najeriya da kuma fatar mata da ke da sha'awar tsayawa takara za su yi koyi daga jajircewarki uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako uwar gida da Jibril, macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban ƙasa a Najeriya, da bakinmu na yau Kulu Salisu Malambuwa da kaka Suleiman da kuma Hajiya Hadiza. sai wakilanmu madina dauda da rukayya bashi a birnin tarayya abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Yes, Baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Fiona wa Mike nan dodo da injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safon ku.